A shirinmu na nishaɗi a yau mun dan canja salo domin kuwa a yau mun dauki wani fim ne na dan birni fim din da falala abubakar dorai ya shirya inda ya fede mana biri har wutsiya dangane da jigon fim din da ma dalilan da yasa aka shirya wannan fim fim din dan birni dai ya zo da wani sabon salo sabanin sauran galiban fina-finai da aka saba gani a masana'antar kannywood inda marubuci ko kuma mai bada umarni ya sauya tunanin masu kallo ta hanyar fito da kalubalen da malam bahaushe ke fuskanta musamman ma dangane da karban digon allurar rigakafin cutar shan inna dan birni umarni na bayar shi kuma mai bada umarni shine kamar uba na kowa in aka riga aka shiga location me jigon fim din dan birni kala biyu ne akwai dan birni kawai akwai dan birni da aka yi kwanan nan shi kuma na gida goma hmm. na farko da aka yi an yi shi ne don wayar da kan al'umma akan cutar shan inna. E to akan wannan muke son kai mana bayani. To ah, ba wai ni na zaɓi kaina ba cewa me yasa nake so in yi wannan fim ko kuma jigonsa ne ji hankali na ba. Ah, UNICEF ce ta turo wani director daga Nollywood mai suna Bon Imerwa hmm. zuwa Kannywood aka ba shi list na directors da kuma actors. A cikin list na directors alhamdulahi Allah ya bani. domin an ce rabon mutum bai wuce na tsaye eh, daga nan muka fara zama har aka zo ka faɗi mai jigon labarin ana so ne a yi fim don wayar da kan mutane akan cutar shan inna yadda bahaushe yake ɗaukanta a wani gefen yana kallanta a matsayin wata aljana ce take zuwa ta yi ta taba ko kuma in ka ta ta da zo ta sha maka hannu ko wani waye alhamdulillah bayan an zauna aka samu aidiyoyi aka gina labarai tare da wasu daga cikin marubuta na nan eh, kannywood da kuma su wasu daga cikin mutanensu da suke nollywood daga na aka fara wayar rubuta labarin labarin mutum uku ne akan labarin akwai eh, ahmad alkanawi akwai nazir adam salihi akwai alawiya wada isa mm. wayannan su ne dai marubuta sai kuma ni da nake musu dan tallafi a matsayina na director to um, a fim din naga an sa wasu muhimman mutane har an sa wani da yake da ɗan tawaya mm. shin shi ma eh, tawayar tasa cutar shan inna ne ko kwa kawai dai an yi sa'a ne yana da lalura a kasashe don ya ba da misali yawa abinda sa aka yi casting din wannan mai tawaya dalili in ka zo ka ce za ka yi audition cewa ka zo ka samu mutane su zo su malkwade jikinsu su baka exactly abin da wannan mai tawaya zai baka karshen ta sai ka sha wahala saboda yaro ake nema wanda shekarunsa zai zama a ce suleiman bosho ne ya haife shi in zuwa za ka nemo shi ka zo ka nuna masa ma abin da zai maka ko da yana da tawaye irin ta wanda aka ɗauka aka ɗora ɗin zai bata maka lokaci kuma shadul kullum tafiya yake kuɗi yana ƙara tafiya sannan in ka ce alal misali zuwa za ka nemo a cikin ƙwararrun jarumai wanda irin ma'ana yan drama da suke yin kamar drama a gidajen makama gidan zu da kuma a history and culture to in mutum ya zo zaka kalle shi kuma a matsayin ya yi girma da gurin hmm. ba zai iya baka abin da kake so ba zai iya yin acting din na tankwashashen mutum amma kuma ya yi girma da gurin hmm. to shi sa kai tsaye kawai sai aka nemi wani ana ce masa ardibawa ardibawa marubuci ne kuma yana acting kamar jefi-jefi zafin da yake ji na rashin kafafu a tattare da shi ko rashin wata tawaya da Allah yi masa sakamakon wannan cuta da take addaba su. To a cikin wannan fim na dan birni mm. wani waje ne ya fi burge ka kuma me dalili? In dai zan ba da umarni a fim. In labari bai mun ba ma ba zan bayar ba. Na kan karanta. Ba ko da kanka kake yi ba? Mm. Wannan gaskiya ce. In labari bai burge ni ba ko yi ko a tare muke da kai a gida dai wallahi ba zan ba. Mm. labari sai ya burge ni sannan zan yi kuma in na zo ina ba da umarni a labari sin nakan zauna in je ya gamsar da ni kafin a ɗauke shi in ba ku ba da abin da ake so ma sai na zauna na fito da ku koma gefe ni in yi abin da nake so ka gani in ka gani a jiki na kila ka kwafa to sin din da ya fi burge ni gaskiya ta bangaren ban shine sin din da bosho ya arawa suleiman bosho ya ara wa nura dan dolo hmm. na kudi kenan kudi ya ce su je za su yi business na saro hatsi a ringa kawowa ana siyarwa maimakon ya je saro hatsi sai ya je kawai ya siyo um, kuraye guda biyu da biri ya zo ya ce shi ma wannan investment ne in an yi za a samu kudi <laughs> eh. ba abin da zai baka dariya shi ne lokacin da ya ɗauko shi a mashin suka to yana ce masa an ka hatsi hmm. yana zuwa zai ga dakin hatsi yana leƙa kawai sai ya ga kuraye da biri ya fara salati ya abin nan ƙarshe kuma da rigima ta tashi da rigima ta tashi sai ga dai investment din ba zai yi ba aka yi warwatsi hmm. wai sai ɗebi kurayen hmm. ya kai masa gida ya daure masa yace gashi nan ya zai siyar ya siyar shi ya dauki kudin sa shi ya da masa da sauran to ga hira ta dauko daɗi mai sauraro yayi dakon mu a mako mai zuwa domin ci gaba da hirar mu da falalu dorai dangane da fim ɗin dan birni fim da ya duba kan irin matsalolin da masu cutan shan inna ke fuskanta a cikin al'ummar su baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya